To a shirinmu na matasa da siyasa yau bakoncin wa muka samu. Suna na Shamsuddin Sulaiman Inuwa. Daga wace kungiya? Daga kungiyar Nigerian Intervention Movement NIM. Da Hausa mai kenan kungiyar take ne? Eh, kungiya ce wacce take shiga cikin al'amura wato kamar tsakanin jama'a da gwamnati yadda za a daidaita al'amura. Gwamnati? Eh. Um, ga zaɓe nan ya karatu kaga yadda aka yi zaɓe wancan lokaci da kuma wannan lokaci da ya zama inconclusive za a ƙara shin a matsayin ku na ƙungiya wani kuka yi na ganin cewa idan an yi zaɓen na an faɗi sakamako matasa ba za su tada zaune tsaye ba. eto eh abubuwa ne wanda suke kamar yadda yake ah, muna ganin manyanmu sarakuna da malamai suna ta kiraye-kiraye da irin kungiyoyi namu wajen wayewa da matasa kai cewa zaman lafiya shine a gaba da zaman lafiya ake samun dukkanin ci gaba kuma daidai gwargwado bisa fahimtar mu da kiyasi da muka yi matasa sun karbi wannan sun karbi tsarin in allah da za a yi zaɓe ba tare da an tare hankali ba. ka ce dalili shine kin ga a sakamakon zaben da aka yi wanda ya wuce baya ba da jimawa ba mun ga cewa mutane sun yi tsammani maras kyau akan cewa matasa za su iya tare hankali kuma cikin sa'a da ilmantarwa da wayar da kai da aka yi matasa an samu sakamakon ya fita har ma aka ce wa zaben is inconclusive wato bai kammala ba kuma suka yi hakuri suna jiran sakamako so wannan shine muke kallo a matsayin ma'auni insha Allah cewa matasa ba za su samar da matsala ba kuma ba za a yi amfani da su wajen tada hankali to wannan mai karatuwa kuma fa eh wannan mai karatuwa muna nan kawai dai sai dai kiraye kiraye da muke cewa hukumomi musamman na ita hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC da hukumar 'yan sanda su tsaya su aikin su su tabbatar cewa wanda ya samu nasara lallai lallai a tabbatar da nasararsa su ko mutane su rungumi kadarar cewa dama shi harka ta zaɓe harka ce wacce kakan iya yin nasara ka samu ka ci ko kuma ka faɗi to kuma faɗuwa ba yana nuna cewa ka rasa gaba gaba za ka iya tarawa so muna tsammanin cewa muna kyauta zaton cewa insha Allah matasa za su karɓi kadar da ta zo musu kowace irce insha Allah kenan yanzu misali idan matasa suka karɓi wannan za a iya cewa matasa sun farga sun daina bangar eh muna sa rai wannan shine abin da muke so ya zama wani ma'auni akan mu matasa sun farga hakika domin idan muka duba abubuwan da suka faru a shekaru zaɓuɓɓuka da aka yi na baya musamman na 2011 da kuma na 2007 mun ga irin matsaloli da aka samu na post-election violence a mafi akasarin jihohi na kudanci da arewacin najeriya to kuma yanzu da abin da ya faru a shekara ta 2015 zuwa 2019 mun gara abun yana yin kasa su muna tsammanin cewa wannan karin ma za a samu cigaba fadakarwa ne ya wayar musu da kai koko yau ce ta sa a fadakarwa ce domin duk abin da aka ce yau da gobe ana yawan tsayawa kai da fata musamman aka kyautata niyya masu faɗakarwar sun kyautata niyya wannan muna tsara cewa ko bisa abubuwan da muka gani cewa matasan suna jin abin da yake faruwa saboda tashin hankali ba shi da daɗi in ka samu kanka a cikin matsala majority 'yan siyasan suna tafiya su ne su baka su matasa sun ilmantu kuma sun wazantu to wasu daga cikin matasa suna kokawa da cewa ba a damawa da su haka ko da sun fito ba a ba su dama eh ana samun wannan matsaloli eh dalilai ba zai wuce cewa akwai abin da ake kira government policies da kuma ita kanta dimokuraɗiyyar a irin ƙasashenmu na afirka da ba su waye da cewa matashi shi yake da wato kyakkyawan yanayi na tunani wanda zai iya amfani da tunaninsa wajen cimma muradinsa musamman muradin karni abinda ake kira eh, eh, millennium development goals yes matasa mu a afirka sai zama cewa ana ganin mu koma baya liabilities ne mun dogara da wa'yansu muna jiran ko kodayaushe a jamu wa'yansu gurare wanda yake marasa daɗi to amma insha Allah muna sare kamar yadda muka ji wa'yansu daga cikin 'yan siyasa musamman wani ɗan takarar shugaban kasa wanda ya da'awa akan ya ci zaɓe zai tafi kusan kaso hamsin to be precise zai tafi da matasa to dukkanin shugabanni ma dukkanin bangarori benet shugaban kasa ko gwamna ko ciyamomi muna sa rai su zama koda ba a bamu kaso hamsin ba a bamu kaso talatin da biyar zuwa arba'in a dama da mu saboda mu nuna cewa mu ma mun kawo gabar da za mu yi amfani da tunaninmu tunda muna karatu muna kasuwanci da shauran mu'amaloli. Ni ma na gode. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.